demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu leƙa jihar ayowa domin jin yadda ta kaya a zaben share fage na fidda a ‘yan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun nan guda biyu. Jama'a masu sauro masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin ta gudanar da zaben farko na share fage ga masu neman takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin manyan jam'iyyun nan guda biyu wato jam'iyyar Democrat da kuma ta Republican. Ita dai jihar Iowa ita ce ta farko da fara wannan zaɓe. Ba nasarar da ya samu yayin da kuri'un neman jin ra'ayoyin jama'a suka nuna kamar Donald Trump ne zai lashe zaɓe a jihar ta Iowa ƙarƙashin jam'iyyar Republican ga abin da Sanata Ted Cruz wanda ya samu nasarar yake cewa. Tonight, is a victory for the grassroots. Tonight, a wannan dare za mu ce wannan nasara ce ga talaka. A wannan dare za mu ce wannan nasara ce ga jarumai masu ra'ayin mazan jiya a duk faɗin jihar Ayowa da kuma Amurka baki ɗaya. A nata bangaren tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat ga abin da take cewa. Wow! What a night! An unbelievable night! What a great campaign! This has been. Wow! Wannan abin mamaki da al'ajabi ne, wannan dare ne na tarihi. Tilas mu jinjina kwamitin yaƙin neman Zaɓinmu, abin alfahari da kuma matuƙar karrama ce gare ni da na samu damar gudanar da yaƙin neman zaɓe a duk faɗin jihar Ayowa tare da dama daga cikinku, domin jawo hankali kan irin makoma da muke so ga jam'iyyar Democrat da kuma Amurka baki ɗaya. Shi kuma abokin takarar Madam Hillary ɗin wadda ya bada mamaki a zaɓen musamman a jihar ta Iowa wato Sanata Bernie Sanders ga abin da ya ce. Iowa, thank you! Jihar Iowa na gode. Tara, watanni tara da suka wuce mun zo wannan kyakkyawar jiha ba mu da mutane a ƙasa da suke mana aiki. ba mu da kuɗi kuma ba mu da wadda ya san mu. Duk da haka, yau mun kara da kwamitin siyasa mafi ƙarfi a Amurka, kuma za mu ce a wannan dare duk da cewa babu tabbas kan sakamakon zaɓen zuwa yanzu muna iya cewa mun yi kunnen doki. Ɗaya daga cikin dalilan da ake ganin ya sa Sanata Bani Sanders ya samu gagaruman nasara da ba a yi tsammani zai samu ba a jihar ta Iowa har da goyon baya da yake samu daga matasa. Kan haka ne tambayi Shehu Yusuf Kura ko me yasa Madam Hillary take da matsala da matasa suka gwammace bin ɗan takara mai shekaru saba'in da hudu da haihuwa? Abin da ke faruwa sahabu shine wato a nan ƙasar siyasa ta aƙida ce kowa ya san jam'iyyar democrat aƙidar ta ta sassaucin ra'ayi ce a ba mutane yanci a taimaki talakawa da marasa ƙarfi a kafa dokokin da za su kare mutunci da ƙa'ida da tsarin rayuwar mutane don haka ne zaka ga yawancin 'yan jam'iyyar democratic masu sassaucin ra'ayi ne su ne waɗanda wasu su kira su progressive wasu su kira su liberal wasu su kira su gasu nan dai daban-daban to mafi ra'ayi mafi wannan matasa sun fi rungumarsa na cewa dan me ni zan nuna bambanci akan abokina don kawai shi bakar fata ne don me ni ba zan samu kuɗi in taimaka wani na ƙasa ba to matasa sun fi irin wannan ra'ayin su ne da aka gansu a jami'o'i su ne da aka gansu suna aiki su ne da aka gansu ba sa son a nuna bambanci ko na kabilanci ko na jinsi ko na bambancin mu'amala ta tsakanin mace da namiji da sauransu to bani sanda shekararsa arba'in yana wannan ra'ayin shi ya yadda a ƙara haraji masu arziki a ƙara musu haraji domin a karɓo kuɗi daga gurinsu a zo a tallafa marasa ƙarfi shi ya yadda manya-manyan kamfanoni da suka kenke ni komai na harkokin rayuwar amurka a rage musu ƙarfi da tasiri yadda talaka zai samu abin numfasawa to ita kuma hillary tana da ra'ayi ne na tsaka-tsaki idan za ka iya tuna mijinta da algo da sauran manya-manyan 'yan siyasar democrat su suka kafa national democratic council a lokacin da muka zo ƙasar nan wadda ita kungiya ce da take cewa look ba sai ka zama mai tsananin sassaucin ra'ayi ba ba kuma sai ka zama mai tsananin ra'ayi ba a samu na tsaka tsaki yadda ba za a samu an fifita wani bangare fiye da wani ba to hillary daga wannan ta fito saboda haka a yanzu kuwa matasan ƙasan nan sun fi nuna sassaucin ra'ayi fiye da koma ai kaga dan haka yanzu aka zo aka zartar da dokar auren jinsi aka zo aka zartar da dokar zubar da ciki aka zo aka zartar da dokoki waɗanda da a ƙasar nan ba za ka taɓa zaton za a kawo su ba amma ƙasar ta canza demographic ɗinta ya canza don haka ba ni da suke da tsananin farin jini a gurin matasa ba wai ba sa son hillary ba ne ko jiya an yi wata mukabila a ayowa ɗin inda wani matashi tashi ice mu ba ma ɗokin goyon bayan ki kamar inda muke ɗokin goyon bayan Bernie Sanders. Hmm. Me yasa haka? Me za ki faɗa min haka? Eh. Sai da ta ɗauki wajen minti biyar ta ne masa bayani cewa lu lokacin da ni nake wannan gwagwarmayar ina shekara kamar ka ne don mun yi wannan mu ma amma yanzu girma ya zo mana akwai abin da ba za ka iya yi ba in kana dattijo amma ra'ayi ne shi ra'ayin Bernie Sanders shine lallai a karɓo daga hannun masu arziki domin a tallafa marasa arziki ita kuma tana ganin a'a a ba marasa arziki dama su zama masu arziki su ma wata rana shine abin da ya fi dacewa don haka da wuya a jihar Ayowa a yanzu Hillary ta ci zaɓe saboda jihar Ayowa wannan ra'ayin ya fi ginuwa sosai a zukatansu. Me yasa kuma ake yawan danganta ta da rashin gaskiya? Wannan matsaloli ne da suka taso daga mulkin mai gidanta ko kuma dai wani abu ne game da ita yasa ake yawan shakkata duk abin da ta faɗa sai a ce kalma ce ko kuma magana ce ta ɗan siyasa kawai. To tun ma kafin mai gidanta ya zama shugaban ƙasa, ka kafin mai gidanta ya zama shugaban ƙasa, sai da shekara goma sha biyu ina yin gwamna a jihar su ta Arkansas. Kuma ita tun suna samari saurayi da 'yan mata suka yi aure tun da suka yi makarantar koyon aikin shari'a domin ita asalinta 'yar jihar Illinois ce. to amma muhimmiyar magana ita ce abin da ya sa mutane ba su yarda da ita ba saboda abubuwan da suka ringa faruwa a lokacin mulkin mijinta da kuma shaci faɗi da da surutai da mutane suka ringa yi game da tsarin rayuwarta Makon jiya mun yi alkawarin za mu kawo muku hasashen da Malam Ɗanladi Abdullahi na anguwar Jambulo masanin ilimin taurari yi kan jam'iyyar da yake gani za ta kafa gwamnati a nan Amurka bana tsakanin manyan jam'iyyun Amurka nan guda biyu. Sa'an na gida a gidansa. mai gida a gidansa ne sai wata kaddara amma amma amma amma wa'ancan democrat ta kafa gunki to amurka mace ce za ta ci zaben amurka zaɓe mai zuwa ko namiji yana nuna kamar alamun macen kwarai da gaske to kwarai kuwa to ai mai gida a gidansa ai Venice ita ta fito da harafin Venice ma ita ita kamar yadda suka wancan zaben wannan farin jin nasu yana nan na'am ne eh, su wa'annan suna son zaman lafiya su kuma suna son fitina eh to shi ne bambancin su to to to yawa kuma da alamun za su za a in har sun ci gaba da mulkin za a ɗin samun karfin ci gaban tattalin arzikin kasa gaskiya na'am kwarai da gaskiya amma da kuka da alama isa ta kawo mulkin to to to to saboda suna da harafin ha'i shi shi ne muke ce mata um, shamar. Eh. kuma yana da taurari ne wanda ake samun mulki cikin ruwan sanyi da ba wahala ba komai ruwan can za su wahalar amma sunan ba wahala cikin ruwan sanyi na zo su za su mutum. Eh. to shi ne abin da yake nuna So. a mm, jam'iyyar republican waye zai kasance mata dan takaranta donald trump zai samu nasara ko wani mutum daban to donald donald trump ba eh da alaman wani zai shi zai shi to shi za a tsayar don trump ba eh, eh shi zai shi tsayar to amma mm, saboda haka shi zai kara da hillary shi zai kara da kwarai to eh. amma idan har mutukar nan da 3 weeks idan ta wuce ba a canza shi aiki da ba ne karfin sa to amma aka zo zaben kasa baki daya tsakanin sa da Hillary a Hillary za ta to political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da wannan Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya yau na makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.